Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu rare Asumana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shiri muna ɗauke da bayanai daban-daban a game da ranar mata ta duniya da ake shagulanta a yau. akwai bayani kan cutar marar tsuntsaye da aka shawo kanta a wasu unguwannin da'irar yamai shirin musamman na yau zai mai da hankali a kan sha'anin tarbiyyar mace a nijar ga labarin ɗaya bayan ɗaya yau ce ranar mata ta duniya ta ranar ta bana wato shine mata su mai da hankali ga ayyukan tattalin arziki domin kawo gudunmawarsu wajen cimma muradun ci gaba mai ɗorewa akan haka ne ofishin ministan kyautata rayuwar ɗiya mata da kare yara kanana ya wato ya shirya wata muhawara yau da safe madam maina fajimata jami'a a ofishin ministan kyauta rayuwar ɗiya matan ta yi wa nafisa adamu ƙarin haske abin da ya sa muka ɗauki wannan tamkin don saboda mu yi sallar ga tamu ta mata na wanda yake jibin duka matan faɗin duniya ba baki ɗaya in muna so mata su samu incin su ta fuskan aiki na hannu ta ilimi kowane fanni ma dai mata su samu incin kansu saboda shi ne muka yi wannan muhawarar nan kowace mace tana iya ta yi kowane irin aiki suna nan suna yi ma dan dai ba a nan ga lissafa shi ne suna harkan noma suna kiwo suna aiki na hannu kenan wa'annan ayyukan nan su ne za a kama musu a yi ankurajin su a ba su ƙarfi da kuzari wanda za su ƙara natsuwa a ciki su yi ta yi don su samu su kawo gudunmuwarsu a cikin cin gaban ƙasar Nijar. Bayan wannan muhawara kenan an aka ida tattaunawa akwai tsarin da mutane za su kowane ne cikin sanin shi ya ba da tsari a cikin aka bi wagga hanya kaza aka bi wagga hanya kaza mata sun samu kansu mata sun kawo ƙoƙarinsu su cikin cin gaban ƙasa. To manufar kadamar da wannan rana mata ta duniya shine yin nazari kan yanayin rayuwar mata a duniya da kuma yaƙi da fifita maza da ake yi a kan matan. Rahilatu Sumana ta shirya muna rahoto dangane da asalin wannan ranar mata ta duniya. Muntar Muhammadu na dauke da fassara. Ranar Sallar Mata ta ƙasa ta farko ta samo asali ne 28 ga watan Fabrairu na shekara 1909 a ƙasar Amurka, wanda ya biyo bayan wata sanarwa ne na jam'iyyar 'yan gurguzu dangance da yaƙi wajen tabbatar da inganta yanayin rayuwar 'ya'ya mata, inda suka buƙaci a basu cikakken 'yancin yin zaɓe da kuma kawo ƙarshen tauye haƙƙi a fannin aiki. An fara sallatar ranar mata ne 8 ga watan Maris. Paris a shekara 1921 a Rasha, inda bayan haka ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsayar da ranar a matsayin sallar mata ta duniya a shekara 1975, inda a hukumance suke gayyatar ƙasashen duniya da su sallaci ranar domin tabbatar da haƙoƙin mata, inda duka shekara sukan buƙaci a baiwa mata cikakken 'yanci. Salar ranar mata ta duniya ta bana ta zo ne a daidai lokacin da wasu mata ke faɗi ka tashin neman abinci a Nijar, kamar wasu matan da ake iya gani a garin Agadas waɗanda suka fito daga garuruwan yankin Kance a jihar Zandar suna ta barace-barace tare da 'ya'yansu ko kuma suna gudanar da ayyuka wato a cikin mawuyacin hali a gidajen mutane. Wakilinmu na Agadas Musa Mamman ya aiko mana wannan rahoto wanda Muntari Muhammadu ya fasara. iya almajiri bara iya ko in ko in baya lara 'Yan mata ƙanana da shekarunsu ba su huce biyar zuwa bakwai ba, su kaɗai za ku gani a bisa kan tituna suna barace-barace, a wani lokaci suna tare da mamarsu inda take goye da yaro ga wani yaro a kafaɗa. Sun baro garuruwansu ne saboda yunwa a cewarsu. yara na guda uku ne kin su da bamban mai makaranta in kana ne in ga wata nan kuma ga wata karama na eh rani ne muka zo babu abinci mu a can tsada ta yi yawa babu abinci eh yasa muke ta hawa dai eh, to wani gun a samu wani gun ba a samu ba zaka bakwai ce ake biya na eh yara ce kadai nake da wanke wanke ko wanki ban na mafi yawa waɗannan matan dai ana saka su aiki mai wuya kuma ba a biyan su da kyau. Kamar yadda Intirwak Abu ɗaya daga cikin ƙungiyoyin fararen hula na agades yake cewa. Sayan Costa Amer. Abu ne da yake wakana a yau duka wanda yake rayuwa a nan ya san da wannan abun. Kuma wannan matsalar sai ƙara kamari take yi. Don haka muke kira ga duka wanda yake iyawa ya kawo ɗauki kafin abin ya yi kamari. Saboda inda matsalar take ba wai matan kaɗai ne ba. Akwai yara da suke tare da su su ma suna koya musu karatu. sont en train de rire et vont apprendre dans la Wannan sallar mata ta duniya wata dama ce ga irin waɗannan ƙungiyoyin mata masu kare haƙƙin mata su mayar da hankali ta kowace hanya domin kawo ƙarshen wannan al'amari. A jihar Difa, wannan rana ta zo ne a cikin wani yanayi na matsalar tsaro tare da abubuwan da suka biyo baya, kamar ƙaurar jama'a da kuma kasancewar 'yan gudun hijira daga tarayyar Najeriya. a yau da safe wakilin adam babu karna ya haɗu da wata mata 'yar gudun hijira wadda bata ma san da ranar ta yau ba an ce yau sallah ne ban ma san yau sallah ne ba da kuka zo tukunna nake jin labari zaman dai ga nan dai muna dan tattaba dai kuma ga yara gare mu da miji da yara yara uku kuma ga ban ma samun taimakon tun da muka zo nan dai ban ma yin sana'a muna zaune dai wuri daya gaba dai an samu ai miji in ya dan fita ya je dan zagaya da ya dan samu wani abu kadan haka sai ya kawo sai a saya sai a yi haka ne kuma ranar da ba a samu ba kuma sai a dudduba a gani abin da Allah zai yi haka ne dai kawai muke zaune da zama hakuri ne dai kawai ake yi A cikin daren Litinin shida zuwa washegarin talata bakwai ga watan Maris da muke ciki wata mota dauke da bido tamanin na man fetur na Simogal ta faɗo a daidai misalin karfi wato a daidai misalin kilomita ɗaya daga garin Mene ruwa a jihar Difa. Hatsarin ya faru ne bayan da ɗaya daga cikin tayoyin motar ya ta yi bindiga. Direban motar ya kone kurmumus shi kuma wato yaron motar ya kuna sosai kuma yanzu haka ana jinyarsa a asibitin difa kamar yadda wakilinmu na ruwa garema ari ya shaida muna a makon da suka gabata ne aka aka zaton cewar murar tsuntsaye ta bulla a wasu wuraren kiwon kashi na wato gundumar yamai ta hudu musamman unguwar saga da kuma unguwar aeroport ma'aikatar ministan kiwo ta gudanar da bincike Dr. Haido Abdulmalik, daraktan ma'aikatar kula da lafiyar dabbobi a ofishin ministan kiwon lafiya ta dabbobi ya tabbatar da cewa cutar mura tsuntsaye ce ta bulla a wannan wurare amma kuma an shawo kanta a halin yanzu kamar yadda ya bayyana wa Sumana Ahmadu. Binciken na'ura mai auna cututtuka ta tabbatar mana da cewa eh lalle ba shakka cutar masassarar tsuntsaye ce. Amma sai dai muna biyan ka'idojin yarjejeniyar hukumar kula da lafiyar dabbobi ta duniya ne wacce take cewa ba mu da hurumin sanar da bullar cutar idan har ba a tantance ta ba daga ƙwararru na duniya musamman ma ya kasance an auna cutar a wurin auna cututtuka da ke girke a ƙasar Italiya. Mun tura gwajin kuma sakamakon da aka kawo mana mana ya tabbatar da gaskiya kafin ma sakamakon gwajin ya zo muna mun karkashe duka dabbobin da ke cikin waɗannan wuraren na kiwon kaji ba a samu ko mutum ɗaya da ya harbu da wannan cutar ba labarin da nake son sanarwa jama'a shine mun ciwo kan matsalar kuma muna biyar abin sauri a kafa Wata tawagar ofishin jakadancin ƙasar Amurka a Nijar ta kai wata ziyara aiki jiya a jihar Difa, musamman a yankin da ƙasar Amurka ke baiwa jami'an tsaro 150 horo. Jakadiyar Amurka Yunus ta yi amfani da wannan dama inda ta gana da ɓangarori daban-daban na al'umma, ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma hukumomin bariki da na gargajiya. kamar sauran kayayyaki da ake shigo da su da nishar daga kasashen waje ana amfani sosai da garin madara a yau madarar ta kasance cikin abubuwan da aka fi bukata sosai sosai da an yi la'akari da cewa farashin madarar ya hau sama tun wasu kwanaki gungun muhammad dantani ya tattauna da wasu masu sayar da madarar da kuma masu amfani da ita kamar haka agwacha da ke zama madarar tana da tsada saboda ko yanzu sun ƙara mata kuɗi jika da saba'in ne muke yin sari mu kuma mu sai da ɗari uku mu samu ribar dala talatin a gaskiya ta yi tsada a lokacin baya jika da hamsin ne muke sarin ta yanzu dai ya yi aƙalla kwanaki uku rabina da kasuwar wannan madarar tana da tsada gaskiya eh, akwai tsada babu shakka yanzu madarar nan zaka biya wajen ɗari uku babban fa faken wancan 150 ga da mu mun ma rayu wani lokacin da wannan faki ake sayar shi dala 60 ko dala 50 to kenan ka ga babu shakka an shiga wani hali kuma misali inda ma kama a ce abin ana samun shi akai-akai to gashi abin ya yi wuya kuma kuɗin sun hau to ga akwai matsala kwarai to mun yi kokarin jin ra'ayoyin masu shigo da madarar amma ba su ce wani abu ba sai dai kuma sun bayyana cewa al'amarin ya taso ne daga masu sarrafa madarar don su kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Agades tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in yanzu kuma sai shirin namu na musamman. Waɗanne hanyoyi ya kamata a bi domin tabbatar da horo da tarbiyya ga ɗiya mace a Nijar. ofishin jakadancin faransa a nishiyar tare da haɗin gwiwar ofishin ministan kyautata rayuwar ɗiya mata da kuma kare yara ƙanana sun shirya wata muhawara kan wannan batu jiya da marece a nan yamai a wani mataki na share fagen ranar mata ta duniya da ake gudanar da shagulanta yau takwas ga watan maris ga fasarar rahoton habibu garba Sha'anin tarbiyyatar da ‘ya'ya mata na ci gaba da kasancewa babban ƙalubale a fuskar bayar da ilimin boko a Nijar, inda akalla ‘ya'ya mata 60 ne cikin 100 suke samun sa'a shiga makarantun boko a shekara 2012. A cewar Maryama Shibkau ta ofishin ministan ilimin boko na firamare, akwai buƙatar gwamnati ta ƙara hubasa wajen shigar da ‘ya'ya mata a makarantun boko. Cibiyar ta musamman don domin faɗakar da 'ya'ya mata an girka ta ne domin ilmantar da 'ya'ya mata tun daga tushe inda wannan tsarin an ci gaba da yin sa har zuwa shekara goma sha biyu, kuma ya bayar da kyakkyawan sakamako da kuma cikas sai dai matsalolin ne ba a bayyana ba. A nata bangare ministar bunƙasa rayuwar 'ya'ya mata Elbak Adam Zainabu ta ce kusanci da al'umma yana iya zama mafita wajen bunƙasa ilmantar da tarbiyyar 'ya'ya mata a Nijar. A cikin da yawan al'amura kusanci ga al'umma a bane da ni nake shinshinawa, saboda idan aka ɗauki makarantun magidanta. A yau magidanta maza su da kansu ne suke baiwa matayensu shawarwari domin su je gidan likita wajen awo kuma su tafi wajen haihuwa da kuma kula da lafiyar 'ya'yansu bayan haihuwa. Akwai jan aiki dai wajen ganin cewa ƙasar Nijar ta farfado a kan lattin da take yi a cikin wannan tsari. Muna da ƙarin samun hubasa ƙoƙari a ɓangaren gwamnati, kuma muna da buƙatar faɗakarwa domin tunkarar duka waɗansu barazana domin ganin cewa 'ya'ya mata sun samu ilimin boko har zuwa ƙarshen karatu. A shekara ta dubi da dai, an ajiye wani ƙudurin doka a gaban majalisar dokoki da ke kare 'ya'ya mata wanda saboda rashin fahimta daga bangarorin da abin ya shafa ba amince da dokar ba, sai dai bayan yi wa wannan kundi gyaran fuska za a kara gabatar da shi a gaban majalisar dokoki domin 'yan majalisa su amince da shi. A gaida Habibu Garba da kuma mantar Muhammadu a game da wannan rahoto kuma cikin shirin namu na musamman wadda da shi muka ka karshen labarin namu na maricen yau zan barku da gungun Muhammad Dantani ya kama maku labarai da harshen zabarmanci a huta lafiya. sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.